Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraitan Juma'a goma sha tara ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM a sauran sassan ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Idan Allah ya kai mu jibi Lahadi 21 ga watan nan na Fabrairu za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a duk faɗin ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma sauran ƙasashen waje inda 'yan Nijar suke da zama. Kuma kamar yadda na faɗa a jiya yau mun yi babban kamu. Haka ne Jamila ta bakin 'yan Nijar yau wato yanzu haka muna tare da mai ƙasa wato shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu. Idan kuna biye da mu dai a makonni biyun da suka gabata kun je mu kai tsaye da wasu 'yan takarar shugaban kasar Nijar da kuma ko kuma wakilansu mun tattauna da su kai tsaye kamar yadda za mu tattauna yanzu nan kai tsaye da shugaba Muhammadu Isuhu na kasar jamhuriyar Nijar kuma ɗan takarar neman wa'adin mulki na biyu a inuwar jam'iyyar PNDS tarayya saboda haka ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Masu sauraron mu ku biyo mu, ku ji tattaunawar mu kai tsaye da shugaba Muhammadu Isuhu na, kasar Nijar. Yawa kuma idan, lokaci idan muka samu da sauran lokaci mm. masu saurare za mu buɗe waya ku kira ku yi wa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu ku kai tsaye. Ko da yake masu sauraron mu ta Facebook da su Twitter sun aiko mana da tambayoyi. Mm. Yawa za mu yi waɗannan tambayoyi idan da sauran lokaci za mu buɗe layi ku kira. zaɓe ranar murna aiki ne na ɗan ƙasa kowa ya zan cika aikin shi na ɗan ƙasa ko yi zaɓe na ɗan ƙasa ya cika aiki ne na ɗan ƙasa zaɓen shugaban ƙasa har zuwa dipite har zuwa kwansanye a zo a hito maza da mata a yi zaɓe ta Nijar. Zaɓe zuwa dipitoci shugaban ƙasa kwansaye maza da mata. Amin Allah shi yarda. Zaɓe ba hada ba. ba hada ba. A yi ranar jamila kin ji wata waka ko da baki taba ji ba ban taba jin ta ba kuma ta mun daɗi dan ma sai ma kin ga bidiyo din a na gani sosai mm. wannan waka hukumar sadarwa ta ƙasar jamhuriyar Nijar wadda ake kira CSC mm. ita ce da haɗin kan wannan kungi wannan hukuma aka mawaka suka haɗu suka yi haɗaka suka yi wannan waka gaskiya ta burge kuma duk da yaran sosai sosai saboda kamar yadda kullum muke cewa ƙasar jamhuriyar Nijar an santa da zaman lahiya da kwanciyar hankali kuma zaki ga yawanci idan lokaci irin haka na zaɓe mawaka za su zo mm. su haɗa kai su yi waka na kiran 'yan ƙasa na jan hankali saboda kin san lokaci ana yakin neman zaɓe kuma ana hita daga hankali ana wasu maganganu mm. yawwa To masu saurare kamar da muka ce muku da yanzu haka muna tare da shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya yana neman wa'adin mulkin shugabancin Nijar na biyu. Salamu alaikum. Wa alaikum Ina wuni. Lahiya ina wuni. Lahiya ya ayyuka. Alhamdulillah. Yau to da farko dai muna godiya da ka samu dama ka amsa wannan gayyata ta mu. Ko da yake mun gayyace ka da farko can aka ce baka da dama kuma yanzu sai ga ka ka zo. Haka ne haka ne ka san farko ina cikin yakin zaɓe. Mm. Na je gari gari na je da yawa da ne ban samu dama ba sai yanzu Allah ya samu samu dama. Mhm, Yau wato kayan muhara tambayoyi da warin harko dai da kai da al'umma ƙasar jamhuriyar Nijar baki ɗaya muna muku ta'aziyar rasuwar Abdulrahman Soli tsohon ministan shari'a kuma tsohon babban lauyan gwamnati wanda Allah ya rasuwa jiya a gobara a Yamai. To mun gode Allah ya baku lada kuma mu ma Allah ya samu cika da imani Allah ya ba mu hankuri. Amin amin Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ga shi kuma sa ya Yawwa. Jamila da tambayar ki za a fara koko da a dai wannan <laughs> yau wato tambayar mu ta farko a cikin shekaru biyar ɗin da kai kana mulki me ya baka wahala alhamdulillah shekara biyar eh, kamar da kika yi mun yi jan aiki a cikin ƙasar nan dama da mun kashe zaɓe yau da shekara biyar na je wannan yakin zaɓe a wannan lokaci da alkawulla guda takwas duka waɗannan alkawulla da duk ɗoka na yi aiki da akai. Eh, yawa, yawa, yawa, eh, ranka daɗe, ka mu kai wannan kamar cikin shekaru biyar ɗin da kai me ya hi baka wahala a cikin aikin riƙon ƙasar Nijar da kai? Abin da ya fi bani wahala shine harkokin tsaro, neman zaman lahiya a cikin ƙasarmu shine mafi matsala, matsala mafi wuya wadda ta bani wahala. Mm-hmm. To a cikin shekarun nan biyar kuma me kai wanda kake ji ka yi shi ba daidai ba wanda da idan zaka sake samun dama zaka gyara ka yi shi daidai. To sai in ce alhamdulillah tun da haka ni son yi miki zancen alkawula da ɗauka guda takwas domin daga nan ne ya kamata a auna ayyukan da ni yi alkawula da ɗauka na cika ko ban cika ba. da haka da so in baki kaɗan cikin kamar za mu yi magana alƙawulan yawa za mu amma a ganinka dai a matsayinka na ɗan adam mutum shugaba kamar me kasa a ganinka me kai ba daidai ba wanda idan da zaka samu dama zaka gyara ka yi shi daidai idan za da samun dama hakan nan abinda nake fata in ƙara gyarawa an yi aiki a kai fa amma ta san aka ce mutum ɗan tara ne kuma kuma mutum na da kyau ya kamata ya ƙara da wanka abinda nake ji nake iya gyarawa shine kokowa da rashawa a cikin kasa. Mhm. yau to ka mu ci gaba tun da wannan shiri ne na matasa ran kai daɗe ko a cikin wasannin motsa jiki wanne ka hiso? A cikin wasannin motsa jiki? Mm. To ni abin da na fi so shine eh, kokowa. Mhm. Kokowa ta gargajiya. kuma shi kake yi ko ko <laughs> kana yin wani wasan motsa jiki ba wai ina yi ba ne yana ba amma abin ne yana ba ni shawa kwarai da gaske eh, da ko kuma wani abu da na fahimta cewa launin ruwan hoda shine launin jam'iyyar PNDS a tarayya tambaya ta ita ce wannan ce kala da ka fi so ko kuwa wannan kala kwarai ko ina son sosai da sosai eh. domin abin nan shine ake ce ma a faranshi kamar kan nan mutum na tsamma wani abu na zaton yana fata ya samu wani abu to wannan kala ita ce kamar eh, matsayin abin na minike eh, son gayi ita dai nufi da su wannan wannan kula. Mm-hmm. Da haka da muka zaɓe ta muka bai da ta kula ta jam'iyyar pnd sariya. Mm-hmm. Yau wato akwai kuma tambayoyi da yawa da masu saurare suka yi mana saboda sun ga hoton shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da kuma hotonka a jikin wata mota lokacin yakin neman zaɓe to ina hikimar haɗa hotonka da na shugaban ƙasar najeriya to wannan kyasa eh, aka ce ana iya aron bakin mutu a ci masa albasa wannan eh, niyya suke suka ɗauka su matasa suka yi wannan foto ke domin kuma ka sani najeriya da niger suna kusan juna kwarai da gaske kasashe ne makwabta kamar dai hassan da hussein ne yalla ina zato da haka ne suka ɗauki fotoki na suka sa kuma da fotokin shugaban ƙasa amini na muhammadu buhari na najeriya mhm. Yau wato ga wata tambaya a wani tabbaci za ka ba ma duniya cewa gwamnatinka ko jami'anta ko magoya bayanka ba za ku yi magudin zaɓe ba kuma ba za ku bari a yi magudin zaɓe ba sannan kuma duk wanda ya lashe zaɓe za a bashi babu wata jayayya. Haka ne wannan tambayar ta kitara da kyau kwarai da gaske. Eh, ni eh, ra'ayina shine lalle eh, demokradiyya muke bukata. a cikin mu don haka ko ana so a yi mulkin eh, demokradiyya mai daurewa. mulkin demokradiyya mai jinkiri to sai an bar 'yan kasa. sun zaɓi magabatan da suke so don haka mun ɗauki matakai na farko kamar da ke sani muna da hukumar zaɓe mai zaman kanta wannan shine mataki na farko na biyu duk jami'u siyasa na da wakilai a cikin rumfunan zaɓe wannan shine mataki na biyu wanda muke gani za ya hana a yi magudi na zaɓe a zaɓen da za a yi eh, jibi in Allah ya kai mu bayan shi akwai kotun koli na Niger kotun koli koti ne wanda ke shari'ar zaɓe shi ma koti ne wanda ke da zaman kanshi kidan in ki ɗauki waɗannan matakai guda uku da gaya miki to sai ki lalle sai ki samu shaidar lalle za a samu zaɓe a yi shi fi kuma muna da masu abin na observateur da kungiyoyi daban-daban suka aiko a cikin kasar ta Nijar domin su kula da yadda ake tahiyar da harkokin zaɓe. Kuma al'ada ce a nan Nijar ya zamanto kowane lokaci an yi zaɓe fi ba tare da an yi magudi ba. Kuma ni da kaina ba ni fatal ci wannan zaɓe tare da maguɗi abin da ke fata a yi zaɓe fi Allah ya ba bosa kuma 'yan ƙasar Nijar su samu dama su zaɓi wanda suke so wanda suke gani yana iya biyan bukatun 'yan ƙasa wanda suke gani yana iya fudda ƙasanmu daga cikin halin ƙaƙa ke yi. Mhm. Yawwa, to a tarihin siyasar demokradiyyar niger babu wanda ya taɓa lashe zaɓe daga zagayen harko. sai an je zagaye na biyu hatta tsohon shugaban kasar jamhuriyar niger Tanja Muhammadu wanda ya yi kowane dan siyasa horin jini a niger bai taba cin zaɓe daga zagayen harko ba amma a yakin neman zaɓe ka faɗa da bakinka cewa kwaf ɗaya za ka yi daga zagayen farko ta yaya za ka yi hakan sassan abubuwa da yawa zamani ke kawo su in hal yanzu kira da gaskiya ba a samu wanda ci zaɓe ba zagaye farko yanzu muna da hujja wadda ke ba mu dama in allah yarda muna iya lashe wannan zaɓe zagaye na farko in allah yarda eh, hujja ta farko ita ce kawance da mun ka girka na jami'in siyasa arba'in da hudu zaɓe da suka wuce a nan ƙasar Nijar ba a taɓa samun irin wannan ƙawance ba. Jami'un siyasa suna shira sai zagaye na biyu sannan su yi abin nan ƙawance na eh, a zaɓen shugaban ƙasa. Wannan gami zagaye na farko jami'un siyasa masu ƙarfi ƙwarai da gaske 44 sun tsaida da takara sun bani goyon baya wannan ita ce hujja ta farko. duka da su da suka jama'a na cika hujja ta uku da zan gaya miki shine niyyar da mun doka ta ci gaba da ja aiki da taimaka ma talakawa shekaru biyar masu zuwa ga su hujja guda uku su da suka ba mu dama lalle in Allah yarda 21 ga wannan fata wannan kokowa ba sai ta je hutu ba dan mhm. na farko za mu samu kai wanda bai daga ko guda in Allah ya yarda yau wato amma ranka dade baka ganin hwadin hakan ba zai gaskanta zargin da ake cewa dama ko riga kun tsara lashe zaɓe da kashi 53 cikin 100 wasu na cewa kun tsara lashe zaɓe da kashi 63 tun ba yau ba cikin 100 wannan sai ta san ba yan adawa ba abinda ba su gai. kowa kuma daidai ne ga yi albarcin bakin shi mu ma daidai ne mu ga yi ra'ayinmu wannan ra'ayi na ne ni bada yi abin da nake gani a cikin ƙasa alamun nake gani kuma da irin goyon bayan da muke samu a cikin ƙasar nan ina ganin ba abu ne ba wanda zai buwaye mu in Allah yarda jibi in Allah ya mu kuma shirar rediyo da kyau kuma za a yi zaɓe fi sibilillahi ba tare da an yi wani magudi ba in Allah yarda za mu lashe wannan zaɓe ko biyo wajen Allah yake yarda Allah za mu lashe wannan zaɓe eh, zagaye na farko. Mhm. Yau wato Hamma Ahmadu ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar Lumana yana kaso yanzu haka kuma ga shi da Allah kai mu jibi Lahadi za a yi zaɓe. Shin magoya bayan Hamma Ahmadu na iya sa ran cewa za a sake shi kayan zaɓe? To wannan ba ni ya kamata kima wannan tambaya ba. Sai kima shari'a tambaya domin shi abin da Eh, ya fuskanta shi ne harka shari'a ce ba harka ce ba tsakanina da shi harka ta shari'a ce alkalan shari'a ya kamata yi ma wannan tambaya. Mhm. Yawwa to ka ce ka cika duka alkawuran da kai ma 'yan kasar jamhuriyar Nijar amma kuma har yanzu bincike ya nuna cewa Nijar ce kasa ta 188 a cikin kasashen duniya 188 a sha'anin cigaban rayuwa ya haka. Haka ne domin abu ne wanda ya zamanto mun samu problem da yawa a cikin kasar nan tun bayo ba shekaru da shekaru wajen lokacin da an ka fara wannan shiri na kasashen duniya dangance da eh, bunƙasa rayuwar jama'a yau wajen shekara sai ce biyar ake wannan shiri tun lokacin da an ka fara wannan shirin kasar nigeria ke bayan duka kasashen duniya nan ba abu ne ba wanda ake iya sakewa a shekara biyar shekara biyar na yi aiki inda waɗanda suke jagorancin kasar nan kan mukamin iko sun yi aiki kamar yadda mun kai to lalle na tabbata da yau ba za a ci ba ƙasar Nijar ita ce bayan duk kasashen duniya kiriba gani ke gani wani da ja aikin da an kai shekara biyar dangance da eh, tabbatar da kwanciyar hankali a cikin ƙasa dangance da girka mulkin jamhuriyar demokradiyya mai ɗaurewa dangance da ayyukan gyaran ƙasa kamar hanyoyin mota hanyar jirgin ƙasa da raba lantarki a cikin ƙauye da birni dangance da tattalin ilimi a cikin ƙasar lafiyar jama'a ruwan sha duka waɗannan ayyuka an yi ja aiki sosai da sosai amma duk da haka lokaci bai isa ba eh, a canza eh, halin da Nijar take ciki don haka nake bukatar wasu shekaru biyar domin in ci gaba da taimaka ma kasa eh, na tabbata na samu shekaru biyar karshen eh, su to za a duba a gani in Allah yarda ba za a cewa ba kasar mu ita ce bayan duka kasashen duniya. Yawa ranka daɗe idan muka duba sai mu ga yawancin ayyukan da aka yi suna cikin birane ne ba cikin yankunan karkara ba. Sau da yawa mukan je Nijar muna shiga yankunan karkara amma sai mu ga kamar ba a shekarar 2016 ake ba. ina gani ke ban in kya samu zuwa ko ina cikin kasar mu a cikin karkara an yi aiki tukuru na farko eh, ban sani in kya eh, eh, sakamakon tsarin tsarin yan niger su ci da yan niger shekara biyar an yi an fuskanci matsalar rashin ruwa karamcin ruwa shekara uku amma ba a samu yiwuwa ba niger saboda gwamnati ya ɗauki matakai da suka dace matakai na taimaka matalakawa wajen taki wajen samun iri wajen duka kayan eh, aiki eh, na zamani kuma mun taimaka ma eh, talakawa da abinci sai da talakawa abinci da rahusa mun taimaka musu da ba su abinci kyauta wannan fuskar abincin jama'a ne bayan shi in ki ɗauki misalin makaranta irin class class da mun gina a cikin ƙasar nan mun gina class dubu goma sha biyar in ko ki kwatamci tun lokacin da muka samu yancin kanmu shekara hamsin har zuwa kama iko na abinda an kai a cikin kasar nan eh, class dubu ishirin a shekara hamsin a shekara biyar na yi class dubu goma sha ta ga wannan canji ne kwarai da gaske eh, da ya kamata kuma kowa ya sani kowa ya shaida eh, an yi wannan aiki a cikin kasar ta Nijar. Haka yan kin ɗauki misalin tattalin lafiyar jama'a shi ma ko ko tattalin abin nan ba jama'a ruwan sha duka a wannan bangare an samu an taimaka ma talakawa eh. ba za a ci ba yau bayan shekara biyar na jagorancin mu ba abin da canja cikin kasar ta Nijar abubuwa da sun canza cikin mayan-mayan birane da ƙauye. Yawwa, to ranka ya daɗe me za ka faɗa kan zargin cewa fadawanka ne suka hana ka aiki a wa'adinka na farko kamar yadda ka yi rantsuwa da alkur'ani za ka yi idan Allah ya sa ka ci zaɓi. fada na ba su hana ni aiki ba tun da an yi ja aiki yanzu na baki sakamakon aikin. Hmm. Eh, ina ga abin da ya sa aka yi wannan tambaya saboda akwai akwai abubuwa da yawa da suke faruwa ake ganin kamar waɗanda suka ka suna cewa kamar ba daga kai ba ne akwai masu kamar magana kame-kame kame-kamen mutane wannan yan adawa ne kuma daidai ne mu yi aiki da doka wanda ya taka doka daidai ne a kama shi wannan ba laifi ba ne a demokradiyya wanda ya laifi doka za ta bugun shi eh, ina so in shaida miki su adawa daidai ne su yi irin wannan zargi domin eh, shi mai maka hasada za a kai masa rawa cikin ruwa za a ci akata da kura ni abin da ni rike shekarun nan biyar su goce alhamdulahi alkawulla da doka na cika da taimakon allah ba zan zargin Eh, mutane fadawa na ba da sun hana ni aiki kamar yadda mutane ke gai a'a alhamdulillahi aikin da an kai an cika alkawla da an ka ɗauka shekaru biyar kinnan alkawli guda takwas bayan mayan alkawla guda takwas duka an cika. Yawwa to sai wani na zo kwanakin baya sati uku da suka wuce wajen gudanar da taro da yadda za mu horar da matasa game da yadda za su yi amfani da social media haka da technology da kuma wayoyin hannunsu. amma da yawansu sun yi kukan cewa ba sa iya amfani da waɗannan na'urorin da kuma yadda sauran ƙasashen afirka suke amfani da shi wajen gudanar da saƙonsu saboda suna jin tsoro me za ka iya faɗa ganin cewa yanzu yanda duniya ta canza kamar ma lokacin zaɓe da ta kafofin sada zumunci mutane da dama suke bayyana ra'ayin suke faɗa wa duniya halin da suke ciki ta me za ka gaya wa yanzu matasan Nijar cewa wannan ba damuwa za su iya amfani da waɗannan kafafen wajen yada manufofinsu. No, ba damuwa ko guda kuma eh, in ɗauki misalin wajen walawa wajen abin bari 'yan jarida da duk 'yan ƙasa su ga yi albarkacin bakinsu ta sani akwai wannan abin na kasafi da reporter sans frontier ke yi a kowace shekara ta najeriya kasashen duniya domin a samu ƙasa mafi eh, ba 'yan kasa eh, hanya su wala su ga yi albarkacin su da kamun iko ƙasar mu ta nigeria cikin wannan jeri ita ce ta da. da tara ɗari da arba'in ba ɗaya kenan yau kasanmu ita ce ta arba'in da bakwai kenan ka gani mun kamu wajen ƙasa gomiya ya tara da biyu cikin wannan jeri wannan shaida ce da lalle mu eh, eh, muna ba matasa damar su yi albarkacin bakinsu kuma damar su yi eh, amfani da na'ura da sauransu. Mm. Yawa idan muka komo wannan tsaro kai daɗe za mu ga cewa ƙasar jamhuriyar Nijar kamar tana tsaka mai wuya idan muka duba ga Boko Haram a cikin gida ga Boko Haram a Najeriya ga Chad ga Kamaru ga rikicin Mali ga Libya. waɗanda duk waɗannan abubuwa sun tattaru sun sukurkuta kan iyakoki ta yadda ko bima na iya shiga ƙasar jamhuriyar Nijar yanzu kamar yadda muke ji akwai makamai akwai miyagun abubuwan da ke sa maye irin su koken ana ratsawa da su da eh, ta ƙasar jamhuriyar Nijar. Kama me za ku ya za ku yi ku ƙarfafa tsaro akan iyakokin ƙasar jamhuriyar Nijar? To har ka tsaro tana cikin eh, abubuwan da mun kai aiki sosai a kai. Eh, ka gai matsalolin da kasashe makwabtanmu suka fuskanta kamar kasar Libya, kamar ƙasar Mali, kamar kasar najeriya inda mun fuskanci eh, matsala ta'addanci ta boko haram mun ɗauki matakai tun ba yau ba shekara biyar mun ba sojinmu eh, kayan aiki kuma mun girka duk abin da kamata na samun rahoto da cikin lokaci domin ɗauka matakai na rigakahi mu kare ƙasarmu mu kare iyakar ƙasarmu mu kare 'yan ƙasa kuma da dukiyarsu alhamdulillah za mu ci gaba da yi wannan aiki domin sai da kwanciyar hankali ko ke yiwa da abin da ke yiwa cikin ƙasa in babu kwanciyar hankali. Yawwa, to ranka ya daɗe bincike ya nuna cewa a sama da kashi saba'in haka zuwa ma kusa da kashi talatin a tamanin cikin ɗari matasa ne kasa da 'yan shekaru ashirin da biyar kuma kukansu a cikin mawasiƙun da suka aiko mana shine ayyukan yi da ilimi wani irin taimako kike ganin za ka iya ba su wajen ko kuma tabbacin cewa za su samu ayyukan yi domin su samu su ma su fita daga cikin wahalar da suke ciki na rashin aikin yi gaskiya ne kina da gaskiya in an kasa an kasa gida ɗari eh, gida saba'in da biyar ba su kai shekara ashirin da biyar kenan wannan babban matsala ce kwarai da gaske kuma eh, shekaru biyar kina suka huce mun kula da wannan matsala dangance da tattalin ilimi na ba su misali ɗazu irin jan aiki na mun kai domin mu bunƙasa ilimi a cikin ƙasarmu kuma bayan shi mun ba matasa ayyukan yi mun yi mun hudo aiki wajen mun ba matasa wajen dubu ɗari tara a shekara biyar dubu ɗari bakwai dubu ɗari bakwai muka ba su ayyukan yi ta gani alhamdulillahi ba a manta ba da matasa wajen fuskar tattalin ilimi da kuma wajen fuska ba su ayyukan yi. Mhm. Sai maganar mata kuma ranka ya eh, daɗe. Yawa musamman idan muka duba a taron kolin kungiyar kasashen Afirka na 26 da aka yi a watan Janairu. Wato an mai da hankali akan kyautata ma mata da kuma kare musu hakokinsu. Rayuwar mata da yawa a ƙasar jamhuriyar Nijar na buƙatar kyautatawa kuma suna buƙatar a kare musu hakokinsu. saboda akwai bayanai da muke samu da sakonni cewa akwai matan da ake ma duka a gidajen su na armi akwai kuma waɗanda ake ma arman dole haka kuma akwai waɗanda ake ma armi tun ba su kusa ba me za ku yi me za ku ɗauka domin kyautata rayuwar mata a ƙasar jamhuriyar Nijar. akwai matakai da yawa da mun kai aiki a kai shekaru biyar da suka wuce domin eh, kare mata kare 'yancin mata ba mata hakinsu eh, a cikin matakan na ina iya gayan ina iya zana na farko eh, makaranta aika eh, yara 'yan mata makaranta shaida su a makaranta ba su ilimi eh, akwai mataki babban mataki da na tsoka na aika duka 'yan nijar su je su karatun boko daga shekara shida har shekara goma sha shida don mu tsaida su a makaranta karamin lissahi shekara goma mace namiji wannan mataki ne wanda da za a yi amfanin mata kwarai da gaske kuma muna mun ɗauki matakai wajen tattalin arzikin mata domin sai in mace na da abin kare kanta a lokacin nan ne za ta waɗannan matsaloli da ke zana ɗazu a samu a magance su duk waɗannan matakai mun yi aiki a kai shekara shekara biyar kina da suka wuce kuma niyyar mu shine mu ci gaba da taimaka mata wajen tattalin ilimi wajen sama musu ayyukan yi kuma wajen fama da uh, wannan uh, arme-arme da ake yi tare da mace bata kosa ba zai ta ga yarinya shekara goma sha biyu an yi mata aure na doli duka wannan sanu-sanu muna ɗaukar matakai domin magance irin waɗannan matsaloli. Yawwa to muna godiya sosai shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu da ka ba mu dama muka tattauna da kai daga ƙarshe yau eh daga ƙarshe <laughs> daga ƙarshe ranke ne daga ƙarshe yaushe za mu ga cewa a jamhuriyar Nijar ta fara amfani da na'urar yin zaɓe kamar yadda Najeriya ta yi. Ina ganin zaɓe mai zuwa 'yan Allah yarda bayan wannan zaɓe zan ɗauka matakai da za a samu a yi zaɓe na'ura kamar yadda Najeriya ke yi. Mm, Yawwa wani kira za ka yi ma ɗaukacin 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke sauraron ka yanzu haka da ma 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke ƙasashen waje waɗanda su ma a wannan karo za su yi zaɓe. wani kira za ka yi musu na kwantar da hankali kuma da cewa a zauna lahiya a yi zaɓe lahiya? Kiran da nake musu shine kowa da kowa duka 'yan Nijar ina gayyata su mace da namiji su fito ranar zaɓe su yi zaɓe kuma kowa ya zaɓi ɗan takarar da yake ganin yana iya ƙasa aiki yana iya Cape town 'yan ƙasa yana iya hudda kasar Nijar daga cikin halin ga ke yi ina fata wannan zaɓen a yi shi cikin kwanciyar hankali ba mu son fitina ba mu son fitina a cikin ƙasarmu kamar da muke gani cikin sauran kasashen afirka a je zaɓe ana fitina ana kashe-kashe ana faɗace-faɗace kun gani aka ce tun sa wata waka ko aka ce mm. zaɓe ba yaƙi ba ne mm. ka ra'ayi ce to ina son 'yan ƙasar nijar su gane lalle haka ne shi zaɓe ba yaƙi ba ne To muna godiya sosai ran kai daɗe da ka ɗauki lokaci ka zo muka tattauna da kai kai tsaye muna godiya mu ma daga nan muna addu'a kuma muna fata Allah sa a yi wannan zaɓe lami lahiya a gama lahiya saboda in babu Nijar babu mu. to na gode sosai mun gode sosai yau mun gode amin Yaro la nan lai, dodo la masu saurare abin da muka iya kawo muku kenan muna godiya sosai da kuka ba mu aron kunnen ku kuka saurare mu sai kuma ranar litinin da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Aziz Adele Toro wanda ya zaman shi bai ce komi ba da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da kuma injiniya mu Mr. Vasco ni Halima Jumro ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka ku huta lahiya.